wanda fadilat Sheikh Dr. Abdullah ibn Awad al-Juhani zai jagoranci mu wajen gabatar da wannan juma'a tare da hudubobin ta guda biyu ana fatar Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu da daura mu akan daidai ya ba mu nasara da kuma yi mana albarka cikin dukkanin abin da muke yi na ibada da tsare mu daga dukkan abin da kuma muke yi wanda yake ba daidai ba إنه على ذلك قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم godiya ta tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah mai karamci mai baiwa da kyauta wanda yake mai yalwa ta falala da kuma kyautatawa ya farlanta mana azumin watan ramadana ga bayansa muminai na kuma shida lallai jagoranmu na san shida cewa babu bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai waliyin masu tsoron Allah da kuma bayi salihai ya karrama al'ummar manzala sallallahu da wata mai albarka na ramadana na kuma shirya le jagoran mu annabi muhammad bawan sa ne kuma manzon sa ne mafi alkhairin wanda ya azumi kuma ya sallah yi bawafin ɗakin allah mai rahama tsira da minci kara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa waɗannan taurarin na shari'a da kuma fitilu da suke haska duhu bayan haka ina muku fici da jin tsoron Allah azza wa jalla da da'a gare shi lalle yana tare da ku a sa a ko kuke da kuma kowane lokaci ne ku sani kuma cewa lalle karamin aiki tare tsoron Allah azza wa jalla mai yawa ne mai yawa kuma babu takawar Allah to kaɗan ne ku yi riko da rukunai na addini da kuma shu'ab na imani ba rabauta babu jin daɗi a cikin rayuwa da kuma mutuwa face sai da takawar Allah azza wa jalla da iman da shi ku yi ƙoƙarin cin ribar wannan rayuwar kafin ta tafi ku yi gaggawa wajen aikin ɗa'a? domin kuna cikin watanni masu tsada nata dan adam a wani rayuwa ta duniya ba zai tabbata ba zai zo ya wuce nan gaba zai kuma koma zuwa ga babu ita wannan rayuwar da muke gan tana tafiya ga ɗan adam kai ka ce wannan awanni da muke gani kamar wani kyafta idanu bismillah ne kawai hakanan al'amuran suke tafiya har ɗan adam ya zama ya kai ƙarshen rayuwarsa wannan shine al'amar da kowa daga cikin mu yake samu a cikin rayuwarsa mu dinga tunawa ko da yaushe ɗan uwanmu wanda muna bara muna tare da su muna jiran wata ramadan tare da su wata na alkhairi da albarka sai ga ajalinsu ya kare ajalinsu ya kare kuma rayuwarsu ta ta yanke da ayyukansu sun tafi zuwa ga wannan